بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس دلائل أحكام الصيام في شهر رمضان درس اللي قبعته مكان شاكي لبيار inda za mu tashi a gaba na biyu shine fada'ilus Siya, falaloli ko daraja na azumi na hudu mara ya ce wasu yamu lahu fada'ilu kasira to shi azumi yana da falala da daraja masu yawa kadwara da fiha ayatu wa ahadith hadisai da ayoyi sun zo da yawa wajen bayanin waɗannan falaloli da darajoji yastafidu biha as-sa'imu fi hayatihi wanda irin wannan falala da daraja mai azumi yana amfana da shi lokacin da yake raye wa ba da mamaci da ma bayan ya rasu wa min hada da cikin wa'innan darajoji ana yace awwalan na farko annahu tariqul imani wa taqwa shi azumi hanya ce ta imani da taqwa ya qaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كون da suka yi imani an farlanta muku an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta shi aka farlanta shi ga waɗanda suka zo kafin ku ko kwa samu takawa a ce yin azumi yana zama sauki na samun takawa na biyu annahu ya hadisu nafsa an shawar azumi daga cikin darajar sai yana hana rai aikata alfasha shan san mana sha'awa zan san zuciya azumi na hana haka da kauli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗar annabi da yake cewa ya ma asharar shababi a tafa da ita falyatazawwaj ya fi taron samari duk wanda ya samu dama ya samu iko a cikin ku ko aure eh, aure fa innahu aghaddu lil basari domin aure yafi komai sa rantsa idanu ba za ka kalli haramun ba inda kana da mata ba za ka kalli matar da bata halarta gare ka ba bayan nan kuma wa ahsanu lil farji ya fi tsare da da farji ba za ka je kai zina ba tunda kana da aure wa man lam yastati wanda ba zai iya yin auren nan ba to fa alayhi bis sawmi kana bai ce yayi azumi ya ka ce yayi azumi fa innahu lahu wija domin shi azumin a gare shi zai zama kariya wani bukhari wa muslim an abdullahi bin mas'ud azumin dalilin da yake da hana aika ta alfasha ba bai ki na uku annahu junnatun shi azumin garkuwa ne yustajannu bihi min an-nar yawm al-qiyamah wanda ake samun garkuwa da shi mai azumi kan kasance kansa daga wuta ranar tashin al shi ma da kauli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗar annabi da yake cewa wasiyamu jannatu azumi garkuwa ne wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya zama ranar da ɗayan ku ce azumi ne annabi ya ce fala yarku kar ya faɗi maganganu marasa daɗi rafa su maganganun ƙarya da bada wala yaskaf kar ya zagi fa in sabahu ahadun idan ma ne zai na zan zagin ka da azumi au qatala ko yana faɗa da kai fal yaqul inni mar'un sa'im fa sai kai fa mai azumi ce maka kai kana azumi mai azumi baya zagi baya faɗa baya kaza baya kaza rawahu al-bukhari wa muslim an abdullah ibn mas'ud nabiyar ana hudu kai annahu kafaratun lidhunubi daga cikin darajar azumi shi dalili na kankare zurbai da qawlihi da ma sai ka kankare su bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar annabi alaihi salatu wassalam inda yake cewa fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawm yace fitina da dan adam magidanci ke samu akan iyalansa dukiyarsa da yayansa da makwabtansa to yana kankare shi da yake kankare wannan fitina ya ce assalatu wassaumu wassadaqa wato sallah da azumi da yin sadaka wani amru wal nahyi da umarni ne kawo aiki da hannu da mummuna su suke kankare wannan kurakurai kaga ma Allah shahid har da azumi a cikin abubuwan da suke kankare irin wayannan khamisan na shida na biyar afwan innahu shafi'un li ahlihi yawm al-qiyamah shi azumi ne ceton ma'abotansa ne ranar tashin al-qiyamah duk mutumin da ya zama mai azumi ne shi to azumin zai cece shi an gane ko da kwali sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallama yana cewa as-siyam wal qur'anu salasani ko yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah da al-qur'ani da azumi suna ceton bawa ranar tashin ba. ya ƙudu sa'imu sai azumi ya ce ai rabbi ya ubangiji mana'atu hudda ama wa shahawati bin nahari wannan bawan naka ni hana shi ya ci ya sha ya bi sha'awarsa a cikin yini fa shafi ne fi ya Allah ka bani cetonsa wa ya kullu qur'an shi ma qur'an sai ya ce bala'atuhu nawm bil-layl ya Allah ni na hana shi barci da daddare yana karanta ni fa shafi ne fi ka bani cetonsa qala fa yusuf qur'ani yace dukkan su sai a su daman ceton shi rawahu ahmad an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma وصحاه أحمد الشاكر أحمد الشاكر في تحقيقه والألباني في سيو الترجيح تلك هو أنه سنجد تولى حديث هذا لو sai mu عكاشي إن شاء الله تعالى Allah ya mu sai mu je daga cikin daraja azumi na shida in Allah ya sa muna da rayuwa mun ji guda biyar ina fata Allah ya sarki ya taimake mu kuma da na shila bayan zunubai kamar karya karya babban zunubi ne munafinci hannun limanci riba cin haƙƙin mutane duka wa'in nan suna cikin manyan zunubai kisan kai an fahimta shan giya duk zunubin da yake da haddi a kansa yana cikin manyan zunubai ko kuma Allah ya alƙawarin azaba ga wanda yake yin sa amma idan karami ne shi ne wanda baka sani ba kai da kuskure to wannan shi ake cewa sarayis wanda dan adam ba zai kuce mai ba yadda za ka yi ce ka ka fita kawai sai ga tambar da hoton mace ita ka ko ka siyo makilin ka ga hoton mace ga bakinta ko sabulu ko ka zo wuta baka sani ba ka bige ka ko ka bige ta ko ka je shi a bakin su mace ce san da ko ba ka ba ko a shago tun da za ka ganta za ka yi mata magana wannan kalla kalla irin wa'annan abubuwa duka yi ne wa'annan suna kankare irin wa'annan kurakuran amma da kai da gangan a shi kira fara cikin kabira da shi kabira ke mutum ya tuba tsakanin shi da Allah ya nemi Allah ya yafe masa na Allah zai yafe masa idan kuma akwai haƙƙin mutane ma akai sai ka hada da mai da haƙƙin ga masu haƙƙin sannan Allah zai yafi na'am wa alaikum salam na'am ya iya fara da shi kamar ko da tun da 'ya'yan mutum ne wanda da zafin kai shekarun balaga Eh. sai suka yi in iyayensu suka sa su suka yi irin ayyukan alkhairi kamar irin azumi da sallah da eh. sauran eh, ladan za a ba na iyayen ne ko kuma kawai ya tafi a kan yayan iyayen za ba duk abin da uba ya sa ɗansa ya aikata wanda ba baligi ba ne to shi ake ba lada an fahimta shi ɗan ba a komai uban za a samu daga da ya bala da shi kenan kuma sai fara cin gashin shi sa kana da yaro karami sai ka biya masa kuɗi ya je umara ko ya je aikin hajji duk kai za a labda zama lada yawa saboda shi bai hau kansa ba akwai wani tambaya ne da ta ayyana wani malami ah, tambayar da aka mata shi ne kamar da kuka za ku mutum tunda hadisi magana sarrafa ya gwada mana cewa duk wasu musulmai guda biyu ya suka yi kwana uku ba sa magana a yi yanzu so ubangiji na fushi da su kuma ranar alamin za a tafi da ayyukan bayi kama su ba a ɗaukar nasu da shi tambayar da aka yi malamin shi kamar yanzu faɗa tsakanin miji da mata irin don saboda wani ya yi fushi da wani komi miji ya fushi da matarsa irin sai kawarce masa da da magana hakan ne eh, shi ya halatta to abin da shi amsar da ne ya bada cewa tsakanin miji da mata ya halatta inda haruwar ko da zauratar sun ya ce na iyalin shi a ga kwana ashirin da tara to yi abin da ban fahimta ta da bai da shi na amsar shi in eh, zai iya kaurace musu amma kuma tana zai iya shiga tsakanin shi amma shi sai ya gwada cewa wani eh, in tsakanin miji da mata da miji zai iya yin cikin magana da yayi shi fiye da kwana uku ba tare da yayi wannan kuskuren fahimta ne wannan gabar da ake magana in ta faru tsakanin mata da miji ya fi tsanani ma an fahimta nan wani ya kawai la ya hajiru muslimu akahu fawqa salatu to wane ne yan uwantaka ya wuce tsakanin mata da miji shi kauracewa daban babunsa daban na nan shoes wallahi ta kafu da min shoes hunna fa'izuhunna wa hajuruhunna fil mabaji shi ma sannan wadri muhunna alhajir baya fita a ɗaki kuma a kan da ake ka ƙi kwanciya da ita amma idan mutum zai ƙaura cewa mace idan malamai suna cewa a babin hajjar saboda laifin da ta aikata haka ba wai gaba ba ne wani babin ladabtar da ita ne ai kana magana da ita kamar yadda ka ce kila ka yi ta mana siya daga wata jima? ba to ka nuna masa yi fushi suka ce idan a cikin gida ne za ka yi wannan hajjar da su kare wuce sati daya ka fahimta suka ce idan wajen gida ne kuma kare wuce wata daya za ka fi hujja da hadisin da annabi wata daya ya koma dalilan shi ne suka ce idan kai wuce sati ɗaya ga gida ga matarka ga ka ba ka ba ta ko kai wata ɗaya su duka za ka saba mata da zama ba tare da kai ba za ta wadatu za ta ga cewa tana iya wakanta komai ko da kai ko ba kai za ta iya rayuwa to gyaran da ake so ba za a samu ba kawai sai kai tafiya ka gida wa don dai ka nuna ka jawo shi a wajen gari gida kama bar garin ko kamar gidanka kwana sai kwana biyu kwana uku a kana kana kiran su suna magana da kai amma ka gida ba su ga fuskar ka ba kamar da alabi ai yana nan don su suka faɗa ma yana masallacin har ma ya kwana ashirin da tara ya koma ɗaya ta ce masa ai sura kwana ɗaya wata ɗaya ka ce kuma gane ba kaga shi akwai magana ce so kai ba za ka kira su ga ce fa ne ga komai amma ba za ka zuwa to kaga ba kan jira kenan to shi ne ka ce kar ya wuce wata ɗaya idan ya wuce wata ɗaya a nisan nan a matsayin kamar tafiya ɗaya za ta saba da zama ba kai kuma rayuwarta za ta iya tsayawa da kafafunta ta ji cewa ko da kai ko ba ita ko ka sake ta kuma baka suke ta ba ma dama ko ka yi kaza ko baka yi ba dama za ta rayu amma a ɗaki kuma kuna kwana a ɗakin to kai wuce sati shi ma su kaga ba cewa aka fa hujja da wancan hadisin a ce babu komai na gaba tsakanin mata da miji to kuskure ne na fahimta shi gaba daban hada kuke kuna gaba yawa kun zama kamar kashi faɗa sunan shi daban mutum ya fushi kuma ya ƙaurace daban ka fahimta wannan kana yana kai kike da fawa da iko ka yi shi amma faɗa kuwa kana claiming wani abu ne na right kai ma kana claiming wani abu na right sai dan ya tsaya to a tsakani yana ta jiba kowa a cikin wani ma kaga ana faɗa ana rauke rauke tsakanin mata da miji to wancan in mutum ya yi mata da miji shi ma aikin su ba za a karba ba aikin su ba zai wuce zuwa sama ba har sai sun yi sulhu haka annabi ce za a ce ku jira waɗannan masu daban har sai sun sulhu da Allah ya kare mu na'am baya baya nuna iyaka na ga kaza an amma shi duk abin da bai da waya da kira a kowace na da ta da to yana kamar na baki shi ke da ne ne da wannan kan nuna mishi wani lokaci ya rinka san mu bai ta to da ta har da har a zuwa gani ne ya zai shi da Allah ya yi kowa to shi ya yi karatu daidai yana yana da ilimi rediyo amma ya kamata a ce a wannan ya fahimci wasu abubuwa haka a zauna domin da aka tashi da shi da mu tashi da shi ba yana wani gari muna na wani so haka ne a aljihun wannan mu saba amma sauran lokacin duka tarin ke muna gaisa a su kira ne da su ya su amma shi bai tambayar komai amma zai bai tambayar a waje wajen ko wurin josan sai josan da yi ruwa ya ce da ba kuma yana da sai sai kuma ba zuwa wani sai wani lokaci sai za ka lafa yawan shi amma ya ce ya ɗauka waya ya buga ne ina ina kada gane wannan ba ya ce ya ce jinaka lawo khaira ya dan uwar dan uwar shi fara Allah ya ce sai kai hakuri da kamar yadda aka faɗa ba dai bane wani yana da dabi'a irin wannan kuma yana kokari ya rufe ya tsare naman fuskar shi ne shi sa ba zai rufe ka ba amma zai sa wani ya rufe ka da kuma ka bude mai kofar ka sosai ma ba shi makullin sarki ba na ka ce ai kullum dukiyar ka tashi in bai tambaye ka ba wa zai tambaya ka nuna mai ba matsala kawai kuma godiya wani abu ne annabi sallama ya ce duk wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba to yana da kyau kaga tunda ya karanta ya sani amma kuma faɗa wa mutane da yake yi ka ji a wurin mutane ai shi ma nau'in godiya ne yana da so kawai ka kawai da kai ka ci gaba da yi don Allah kuma eh, wani lokaci idan akwai gurub na family yana taimakawa idan aka yi wani abu wani zai sa a gurub din ko wani ya sa cewa wani ya yi kaza ko wani kaza ya zabe shi za ga kowa ya ji ana ta godiya ko da ba a kira ka ba so a ƙara haƙuri da shi kuma a zauna da shi one on one a nuna masa ai ko da malami ne yana kuskure kuma wannan godiyar tana da matuƙar amfani in ya ce da za ka lawa khairan shi kenan ai ya amsa ai ya yi addu'a in ya kira to ya fi ya ƙara in bai kira ba kai masa uzuri kai kayi ne dan Allah ne kake so ya gani ba shi ba inna ma nuti mu kulli wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura a kawo cewar sa ran ma ya gode maka shi zai sa ka kuma kada da mutum bai gode ba kamar yadda ranka kawo cewa ko ya gode ko bai gode wanda kai dan shi ya gani kuma ya gode ba shi kira Allah ya samu dace اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين